ثم كان علقة فخلق فسوى sannan bayan haka ya kasance wani yanki na daskararren jini sannan Allah ya halicce shi kuma ya sanya shi cikakkiyar halitta daidaitacciya